A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai a yau mun samu zantawa da wani matashi mai sana'ar gyaran kwamfutoci da ma na'urorin zamani. Matashin da ya bayyana mana yadda yake gudanar da sana'arsa. Suna na Tijjani Adamu. To, mece sana'arka? To, sana'ata dai gaskiya sarrafa kwamfuta. Kamar yaya sarrafa kwamfuta? To, sarrafa kwamfuta mana irin su printing, mana su typing, mana su photocopy, kuma sannan mana gyaran kwamfuta ita kanta. Koyon gyaran kwamfutan kai? Koyon gyaran kwamfuta ne sosai don gaskiya makaranta na shiga. ga aka koya mu kuma na zo na koya yanzu haka ina da yara karkashi na kamar yadda kika gani kake koya musu biya eh to gaskiya da yake kin san nan mu a arewacin Najeriya mu ba kamar irin zance muke kamar kudu ba inda su in za a koya mutum abu in ka je wajen su sai ka biya kuɗi za ka koya musu to mu kuma mu a nan da yake mu kowa namu ne zaki ga kowa dan uwa ne kuma ka wani abokin wani ne haka zaki ga kar wasu ma kannan ne sai mu koya musu mun koya musu kuma sai su koyar da wani kuma kyauta muke musu don su ma samu dogaro da kansu to amma aiki a yana yin aiki da riba ne to a ina kake samun riba to riba ta yanda nake samu in an yi gyara to anan nake cajan mutum ko na wani sai faɗa masa shi kuma in ya ga zai iya sai biya ni ba zan fara ma gyara ba sai ma na tabbatar ma da an sa hannu ka sa hannu sannan zaka biya ni sannan zan ma gyara kuma in na gama ba zan baka wannan kayayyaki kayan naka ba sai dai ka bani kuɗi sannan zan baka in baka bani ba sai ci gaba da a waje na to menene burinka a wannan sana'a ta na a wannan sana'a shine in taso in zama ina taimaka mutane kuma in ga na ƙasa da ni su ma sun samu irin wannan kamar yadda na samu su samu dan dogaro da kai to shin wannan sana'a ka gama boko ko kuwa eh wannan sana'a gaskiya na gama boko dan yanzu ma ka a jami'a nake kuma tun kan gama boko na fara tun kan ainihin ma gama in shiga boko nake sarrafa kwamfuta yanzu kan da kana nufin da sana'a kake kula da da ita nake kula da kaina an ci da kaina a jami'a ina ma da abin hawa na kaina kuma ina ci da gidanmu da wannan sana'a to me yake kiran ka ga matasa to kirana da matasa shine gaskiya ko da yaushe ni ina takaicin ko kuma ina bakin cikin ga na fito tun daga gida har zuwa wajen aiki na an ga mutane masu zama yan kan benci suna dumama kujera sai dai su yi da wancan su da wannan ba za su tashi su dogaro da kansu ba sai dai in ka dan samo ka dan canja kai sai ce kai kai ya sa kaya to wannan abin gaskiya yana mutukar takaici a rayuwata in ga matashi na wannan Matashi Tijjani Adamu dai ya ce abin da yake ci masa tuwo a kwarya bai wuce yadda yake ganin matasa ke zaman kashe wando akan tituna suna aikin sa ido.